ja'anna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl mansura an samu a kashe shi an samu a yafe mar an samu a karbi diya yanzu kama wannan da ita yawo na wannan wanda aka yi Abuja din nan na Maryam Sanda kaga kes din ma kamata yi ma ba yanzu za a yi shi ba kamata ya ta ci gaba da zama a kurkuku har sai wannan yar tasu ta girma domin in yafewa za a yi duk duniya ba wanda isa yafe mata sai wannan yarinyar da babanta da babansa su uku kaɗai suke da gadon jini duk wani yan uwansa da ake hira da su duk maganar banza ce ba su da gado tun da uba yana nan da rai da uba da uwa da wannan yar su kaɗai ne a duniya suke da iko suke a kashe maryam in a musulunci ne so don an tashi kuma raba diyan ma ai shida za a raba abin yatta tana da rabi uwa tana da ɗaya bisa shida uba yana da raguwa shine biyu inda mutuwaye ya bar gado ya bar da uwarsa da ubansa to za a raba dukiyar shida ya mai Allah ya ce tana da shi alkur'ani tana da nusufi uwa idan akwai ɗa nawa take da shi sudusi uba kuma yana da ma bakiya da haka sai a raba shida da aka yanzu 50% na jinin wannan da ya mutu yana hannun yasa ɗaya bisa shida na jinin yana hannun babar wanda aka kashe biyu bisa shida na jinin yana hannun uba to abinda malamai suka ce a musulunci idan aka kashe mutum yana da ɗa biyu ɗaya ya balaga ɗaya bai balaga ba to sai a ci gaba da ɗaure wancan har sai wannan ya balaga ya kai lokacin da zai nemi haƙƙinsa kuma in wani ya fe masa bai yi ba sai ya girma ya yi hankali sai ta girma ta kai shekara goma sha takwas ko sha biyar sannan a tambaye ta ce babanki ta kashe babanki babanki ya ce babansa ya ce bai yafe ba don haka akwai ɗaya bisa biyu bisa shida na kisa wasa ta ce bata yafe ba akwai ɗaya bisa shida na kisa akwai kuma rabi yanzu 50% na za a kashe baban nan taki yana hannunki kuna ganin kisan kai a musulunci fa ba abin wasa bane hakan mutane ha wani murna suke za a kashe wani to ai musulunci ba wasa bane su kansu da na musuluncin suke kafin a kisan za a samu matsala kafin a kashe wanda ya kisan ma za a samu matsala musulunci ba abin wasa bane ba addinin da ya kashe tausayi haka kawai zai zo ya kashe mutum ba kisan akai gangancin akai amma ya ce yana da kofa uku wani su zo su tattauna saboda haka kaga wani wansa wani kaninsa to an gado za a ba za a bashi walihi Allah ya ce faqad ja'alna li walihi sultanan waliyil maqtul kuma ana nufin mai karban gado mai cin gado duk wanda ba shi da gado ya fita ba ma zai magana ba ba ma za a neme shi ba da haka yanzu masu haƙƙi akan akan kisa in a musulunci ne wannan ba mu san yadda za a yi ba amma a musulunci yanzu ba za a zartar da kisan nan ba sai mutum uku sun sa hannu da 'yarsu da babarsa da babansa suna sa hannu a rataye ta amma a musulunci in ba sa hannu ba sai uwa ta ce to ni yanzu ya za mun asara biyu uwata ta kashe ubana kuma ni in sa hannu a kashe uwata to me rage mun kuma a duniya da haka na yafe mata shikenan sai a ce to ke uwa da uba ɗinku ba ku yafe ba to yanzu diya za a yi dole saboda haka ku yanzu za a ba ku taku diyar ita kuma ta yafa nata saboda haka ba za a kashe ta ba kun ta wani ya ce to an ana irin wannan sai a ta kashe mutane da tun farko na musuluncin ake ba za ma a kisan ba saboda tarbiyyar ma ba irin ta musulunci ake ba ga gudu mata yadda za a yi aure a zo a yi ta fatsara a yi ta badala a yi ta kaɗa kaɗa a yi ta raye raye uwa ta rawa kaka ta rawa miji ya rawa kowa ya rawa yara su rawa a yi a bige bige a fitar da mama da baya a yi rawa rawa kuma ana neman albarka sannan wani abin kafin a yi auren an ma gama cashewa a waje abin da ke kawo tsananin zargi duk matar da kafin a yi aure wani ya taɓa kika yadda to babu, babu amana tsakaninku saboda ya san yadda ba matarsa ba ce ke kai miki hannu ya taɓa ki baki tura hannunsa ba ya san ko da kin yi aure wani ya taɓa hannunki ba za ki ture ba su da zargi ne yanzu yake